Har yanzu dai ƙasar Faransa na ci gaba da tuntuɓar ƙasashe makwabtan jamhuriyar Nijar domin amfani da sararin samaniyar su wajen kawo hari a jamhuriyar Nijar ɗin tuni dai ƙasar Algeria ta ce sam ba za ta ba da kai boriya hau ba ta ƙi amincewa da buƙatar ƙasar Faransa na yin amfani da sararin samaniyar ta wajen kai wa jamhuriyar Nijar hari sai dai makwabciyar ƙasar Maroko tuni ta sahalewa Faransa amfani da sararin samaniyar ta domin amfani da shi wajen kai hari jamhuriyar Nijar ɗin to sai dai wani abu ba a isa a je jamhuriyar Nijar ba ba tare da an bi ta Algeria ba domin duk wanda ya taso daga ƙasashen Spain sai ya shigo ta Morocco sannan kuma ya ƙetara ta Algeria sai ya shiga jamhuriyar Nijar a yanzu haka dai Algeria ta ce sam ba za ta yadda a haɗa baki da ita ba domin a zubar da jinin maƙwabtanta kuma ba za ta taɓa yin amfani da sararin samaniyarta wajen kai wa jamhuriyar Nijar ɗin hari ba. Shugaban ƙasar na Algeria ya sha alwashin cewa duk lokacin da ya ci karo da jirgin ƙasar Faransa a sararin samaniyarsa da nufin kai wa jamhuriyar Nijar hari babu wata wata sai ya ɓaro da jirgin ya tarwatsa shi da duk abin da yake a ciki. kamar yadda za ku saurari cikakken rahoton kamar haka. Kamar da yadda kakakin gwamnatin Algeria Ahmad Abdulhalim ke tabbatarwa, ƙasar ta Faransa ta roƙi ƙasarsa Algeria da ta ba ta damar yin amfani da sararin samaniyar tata don kai farmaki ga makwabciyar tata Nijar yana mai ƙarin bayani kan dalilan da ya sanya ƙasar tasa ta yi fatali da ƙoƙon barar ƙasar ta Faransa. Jazair lam ya fi fath al-ajwa li Faransa aw lil ECOWAS aw li ay dawla kanat. Yace Algeria ba za ta taɓa yadda ta buɗe sararin samaniya ta ga Faransa ko ga ECOWAS ko ma ga wata ƙasar ta daban ba dan a kai wa Nijar hari domin an sha mu mun warke. Mun ga yadda irin kutsar da Faransa ta yi ga wasu ƙasashen da ke makwabtaka da mu. ya zama mummunan bala'i ga kasar da ma sauran kasashen yankinmu. li'anna hada ya yakun karithiya ala al bikul a farkon watan nan na agusta ne dai shugaban algeria abdulmajid tabbun ya fito ya bayyana fargabarsa kan abin da kan iya biyo bayan amfani da karfin soja a nijar matakin da ya ce zai iya haddasa taɓarɓarewar tsaro a yankin sahel baki ɗaya. tam ya ce ko kusa ba za mu taɓa lamunta da kutsan soja a Nijar ba kuskure ne a ce za a gyara barna da wata barnar a tarihin ƙasar mu Algeria tun bayan samun 'yancin kai ba mu taɓa yadda an haɗa baki da mu an zubar da jinin ɗan uwanmu ko wani abokinmu ba. Jazair mundu na ila yumin hada amurha wala sayyidat dam ta jar wala ta akh Tuni dai kasar Faransa a ta bakin shugaban rundunar sojinta ta fito ta musanta wannan labarin da ta ce san bai auku ba. Kuma kamar yadda zidan anga jami'in ma'aikatar harkokin ƙasar ta Faransa ke cewa ba dole ba ne sai Faransa ta yi amfani da sararin samaniyan Algeria in har tana son kai farmaki kan kasar ta Nijar. Kuwatul Faransiyya haliyan qadiratun ala alqiyam bi amaliyatin askariyatin fi nijar Yace rundunar sojin Faransa kan iya kai samaman soji kuma farmaki ta sama kan Nijar. Ba tare da ta yi amfani da sararin samaniyar Algeria ba idan har muka buƙaci yin hakan. Domin a yanzu haka, sojojinmu kimanin biyar da ke cikin ƙasar. da kuma nisar tazarar da ke tsakaninmu da Nijar. Ba za su taɓa zama mana matsala ba in har mun so mu hakan, kamar yadda a yanzu haka muke ci gaba da yi a wajen yakin da muke da ƙungiyoyin 'yan ta'adda da ke yankin. وأيضا القيام بعمليات duk da الجماعات الإرهابية وب... to sai dai kamar yadda Naufal Warfali wani mai fashin bakin siyasa ke cewa Faransa na ƙoƙarin naɗe tabarmar kunya ne da hauka bayan da ƙasar ta Algeria ta kunyata ta. Eh, ya ce tabbas shugaban rundunar sojan Faransa kan iya fitowa ya musanta ko ya ƙaryata wannan batun. Kamar yadda tsohon shugaban ƙasar ta Faransa Sarkozy ya fito gaban duniya ya musanta yin gangami don a yaƙi kanal Gaddafi a shekarar 2011. Ba abin mamaki ba ne su share ƙarya don cimma muradinsu na siyasa ko na mulkin mallaka. mahmud yaya azare dw hausa daga birnin alkahiran masar